Nina. What? Nina. what is <laughs> ka ji yaro ka tsaya kana kai da gidan ka fada cikin girma ba dalilin shiga ba da lai tunda muka tayi da sabo muka tayi yana ta amai da guda eh. wai baban to yanzu yaya kun kai shi asibiti ko ba je ba ba je ba wallahi ba je ba ya ana me ina zuwa ah, ah, ba wannan magana bace ta kai ne me ka magana da ta kai da ya ce biyo ta gurin kan karɓi dubu biyar a je hada a je asibiti nawa <laughs> dubu biyar inna lillahi wa inna ilaihi mm. raji'un kamar kun shiga kamar kun shiga aljihuna kuwa haka Allah yake sha'adin sa ina kabba kabba da ita ashe akwai ta inda zan eh, wallahi tallahi kirga su alaji kaga da farkon ko daya biyu uku hudu dora daya biyar eh, hudu ce kamar ya eh, hudu ce hudu ce ka ka dai ga da farkon daya biyu uku hudu kai yaro Eh. tun kana ciki mun wannan lissafi muka wuce shi To. tsohon dan caca ne na ko da hudun ta biyar din nan ka hanzarta fa ai kokari a kai a yanzu kuwa yanzu kuwa yanzu kuwa kai ba to biyar ka zo kai ma ka biyar ah, kuma ni na ƙara kuka ga nan zuwa to to to to Allah ya mai da alheri ai kukan bi ne goyon dara yaro dan mai hausa awo da nake barar awo da nake tsohon doki ban gaji da kuro hannun hannun tsohon doki ban gaji da gudu ba karkara ta kare ban gaji da gudu ba karkara ta kare Musa ya kake kallo na ne haka sama da ƙasa kamar baka sani ba Mala Audu Yo ai dole kalle ka sama da ƙasa ni da aka je aka ce mun kana kwance rai a hannun Allah gashi na zuwa ta da kaya ga kara ka dauko ga waka kana shaida kana cikin nishadi Musa da na a hannun ka yake ba haka nake nufi ba yaro fa na tara a kofar gida yaro na wajen kaɗan audu eh, eh. yana zaune na turusa kuka na ce yaro lafiya me yake faruwa ba na son jin irin wannan koke-koken sai ke gaya mai ce min kana nan a ɗaki a kwance ba ka da lafiya kuma ya lalaba cikin ka kaf ko a cikin gidan babu yanda za a yi kaga naira dubu biyar na ɗauka na bayar aro da sunan ka dan aje a nema magani yanzu nan wajen ma bala zan je in ɗauko shi nake ta nan mu koma gidan mu ga in abin sai mun sa hannu na ɗauke ka kai ka asibiti to ni Musa ni da asibiti sai dai dubiya kuma dubiyar ma ba kowace ba wato yaron nan shi ma da ya je maka halin nasa ko wani irin halin ya maka ya maka halin sa har da kuɗi ka bashi wai kana nan ba kai ka tura shi karɓo ba ha ba Musa ni ganin ras ganin garas daga gona nake fa naje na gyara dankali kuma me zai hada me hadan da asibiti ni. to yanzu ya zai kuɗi na su fito ah, kai je nan ka same shi ka karɓa ya zai kuwa ka karɓi kuɗin ka kawai wallahi ba zan samu ku baki ba Musa ai tsakanina da kai ai ko zuwa ne na samu kana dukan dan audu ka dirtse shi kana masa dindi wallahi ba zan ci komai ba to ni ma ba mutuncin naka ne yasa na dau kudin na bayar ba kuma ka ce wai in je in same shi ni zan tsaya ina biyo yaro ne mutuncin ka bai sa ban dau kudin ba ni na karba ne ai ba ni na karba kudin amma ai sunanka aka kama sunanka ka aka dora akan harshe to yanzu dai me kake nufi a bani kudina shikenan ai uwarsa tana kiwon awaki za a biya ka shikenan Thank you. jika jika musa wa dan bi kai ba kai ka tura shi ba ai wannan yaron yana zubar min da mutunci wallahi da mutunci na ana gani na hmm? da daraja ta ana yabo na duk garin nan duk garin nan ana yabo na amma yaran nan jahili sai ya kona ta ya kaga dan danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa